وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ba mu taɓa aiko wani manzo ba face sai yana magana ne da harshen mutanensa don fahimtar abin da ya zo da shi daga wurin Allah ya masu sauƙi. Ba mu turo shi ba domin ya tilasta su kansu imani da Allah ba. Allah shi ne wanda yake ɓatar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya kuma datar da wanda ya ga dama zuwa ga shirya da falalarsa kuma shi ne mabawayi wanda babu mai yin galaba a kansa mai cikakken hikima cikin halittarsa da gudanarwarsa.